daga garin Kano. 'Yan uwa musulmi almajiran Sheikh Zakzaki Hafizahulla na Kano sun gudanar da tattaki na musamman haɗi da zaman makokin tunawa da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. a irin rana 28 ga watan safar wata ta daidai da wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a ruwayoyi daban-daban shi wannan al'amari na tunawa da wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tun yau aka fara ba an saba gudanar da shi a faɗin duniya duk shekara ana yi a sassa daban-daban na faɗin ƙasar nan da ma duniya baki ɗaya tattakin da ya faro ne daga kwanar dakata da ke unguwar dakata inda ya kare a husainiya aba abdullah wadda aka fi sani da husainiya dakata wanda shek dr sunusa abdulkadir koki wakilin yan uwa ya jagoranta mun samu zarafin tattaunawa da wakilin yan uwa na kano wato shek dr sunusa abdulkadir da wasu ba'adin 'yan uwa da suka samu halartar wannan tattakin inda suke cewa bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun fito ne muna tattakawa saboda tunawa da ranar da manzo muhammad dan abdullahi amincin allah ya tabbata a gare shi yayi yi wa faci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka haife shi a garin maka a shekarar giwa kuma ya yi hijira zuwa garin Madina bayan shekaru 63 kacal Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe shi karɓar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shahadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce mafi girman musiba ga halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mutumin da ya fi wa mutuntaka hidima shine mutumin da ya zo da adalci shine mutumin da ya hana shirka shine mutumin da ya hana iyaye su kashe 'ya'yansu mata ya hana su su bizne su da rai shine mutumin da ya hana fashi da makami ya hana ta'addanci ya tabbatar da adalci a doron ƙasa kuma ya zo da alkur'ani littafin da barna ba ta zuwa masa a gabansa ko a bayansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasuwarsa ita ce mafi girman musiba shi yasa ma ƴarsa sai da fatima take cewa ma za alaman shamma turbata ahmadin allah ya shimma madar zamani ga waliya take cewa duk mutumin da ya shinshini ƙasa wadda aka bizne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya ɗanɗani bala'i ya ɗanɗani musiba saboda ita ce musiba da tafi kowace musiba shi yasa mu ma a matsayin mu na masoya manzon Allah masoya ahalin gidan manzon Allah muke ta sai da ma. da iyalan manzon Allah bakin ciki da jaje na wannan rana ta wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ranar 28 ga watan safar kenan wane jan hankali za ya ga al'umma kan wannan mutuwa wannan rana ta wafatin jan hankalin ne al'umman musulmi su gane cewa shi wafatin manzon Allah rana ce ta bakin ciki kuma ta shafi kowane musulmi ba wai sai wato wanda yake mabiyin ahlul baiti ba ba sai dan shi'a ba a'a ya shafi kowane irin musulmi lokaci guda kuma lokaci ne na nazari cewa abinda manzan Allah ya zo mana da shi muna kan wannan abin ne ko mun canza idan muna kai mu kodewa Allah subhanahu wa ta'ala idan an samu canji dangane da abinda manzan Allah ya zo mana da shi to mu yi kokari mu ga mun koma kan koyarwar manzan Allah saboda ita kadai ce mafita wannan shine jan hankalin sunana Hassana Muhammad wani jan hankali wani saboda da su eh to jan hankalin shi ne mu koma makaranta ni karatu dan sai ka ilimi zaka san me ya samu annabi me ya samu ahalin gidansa kullum yi bacci mu koma makaranta musulmi a duk inda aka san shi ma abocin bincike ne ka yi bincike ka san gaskiya me ya samu ma'aiki me aka yi masa mutuwa yayi guba aka bashi shahadantar da shi aka yi komai aka yi masa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah makasudin wannan taron namu shine mu fito juyayin wakatin rasuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wanda ya rasu ranar 28 ga watan safa jan hankali da za a ga al'umma ne, kowa dai duk musulmin duniya sun san cewa manzon Allah dai na kowa ne manzon Allah ba na yan uwa bane ba guda kadai ya kamata kowa ya san cewa ya fito yayi juyayi yayi duk cike da abin da ya samu da manzon Allah wannan rana ta wato wafatin manzan Allah to rana ce da ya zama lazim ya zama a ce al'umma sun kula da ita da kuma ɗaukar darsa akan irin abin da manzan Allah ya bar al'umma a kansu na cewa bayan ya koma ga Allah to su tabbatar suna tare da alkur'ani da iyalan gidan manzan Allah assalamu alaikum bayan kammala tattakin ne sai aka shiga zaman makoki wato zaman juyayin tunawa da wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan addu'a da karatun alkur'ani aka gabatar da waƙoƙin juyayi shek dr sunusa abdulkadir koki shi ya gabatar da jawabi a cikin jawabin nasa ya ja hankalin yan uwa da kuma ƙara tunatar da su akan farar salatin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman a rana irin ta yau khadija abdulwahab abs kano nigeria